Yauwa wato turaren juma'a ne aka ba da sanarwar cewa a dukkan makarantu a guda tamanin da biyar da suke faɗin jihar Borno kama daga makarantun firamare zuwa na sakandare mallakar gwamnati jiha. Wato bisa jarilan tsaro ne suka bayar cewa saboda irin matsalan hare-hare da ake samu na 'yan bandar kai kan ɗalibai da ke makarantu. shi yasa suka ɗauki wannan mataki na rufe waɗannan makarantu har su guda tamanin da biyar da ke wannan jiha. To ya makarantu masu zaman kansu fa? Eh makarantu masu zaman kansu gaskiya har yanzu suna nan amma sun rage a yawan lokacin da sukan ɗiba kafin a rufe ko kuma a tashi daga karatu. A da suka akan kai karfe su haka zuwa biyu da rabi to amma yanzu an rage wajen za ka samu sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu. an rufe makarantar kuma an sallami yara kowa ya koma gida haruna an daɗe ana tashin hankali a maiduguri akwai wani abu da ya ingiza hukumomi rufe makarantun na a yanzu gaskiya akwai saboda kamar akwai bayanai da suke samu na na tsaro cewa akwai kamar hanyoyi da ake ga kamar na iya shafan harkokin karatu musamman ma a irin waɗannan makarantu ganin cewa ya shafi a kamar jihohin yobe da sauran makwabtan jihohi da cewa ba a cika samun ɗin kai tsaye a jihar birnin ba to amma gudun cewa kar a zo sai a ce kar a zo sai wani abu ya faru a zo ana cewa ya sha faru kisa suka ɗauki wannan mataki na rufe wannan waɗannan makarantu saboda gudun abubuwan da ya faru musamman ma na yan kwanakin da ya faru a jihar yobe da shi sa suka ɗauki wannan mataki don kare lafiya da kuma dukiya ko kuma lafiyar kare lafiyan waɗannan ɗalibai da kuma makarantar kanta. An ba da wata alama na cewa wannan abin na wucin gadi ne ko uh, an sa ranar da za a sake buɗe su? Wallahi babu ranar da za a sake buɗe wannan makarantu. A rufe wannan makarantu har illa ma lokacin da aka samu ƙarin uh, zaman lafiya ya sake kama a faɗin wannan jiha ganin cewa wannan batu ya fara wuce gona da iri. akan samu hare-haren da kuma har ya wuce hankalin dan adam ba babu wani sakamakon lokaci da suka ba da na sake buɗe wannan makarantu sai dai lokacin da aka samu ci gaba wajen matakan tsoro a wannan jiha kenan. To ya maktun makarantun gwamnatin tarayya fa da ke nan Maiduguri. Dama kamar yadda ka sani su makarantun gwamnatin tarayya sun aka ba da suna rufe su musamman ma na wannan shiya da ke a arewa maso gabacin najeriya sun yi gwamnatin tare da ba da sanarwar rufe su ko ita makwabciyar mu jihar yobe da aka samu irin wannan matsala a shekarar baya ta ɗauki irin wannan matakin na rufe makarantu wanda daga bisani ta buɗe to haka ina ganin shi ne ma ita gwamnatin jihar borno ta sake ɗaukar irin wannan mataki na rufe irin waɗannan makarantu amma tun baya can wato kusan makonni biyu kenan aka ba da sanarwar rufe makarantu mallakar gwamnatin tarayya to mun gode mala haruna mun gode kwarai da gaske Allah kyauta amin sun ma na gode ba wala kan tacce a yan musayi marar ilimi kallon ilimi ku gane ya ke cire ni ba wani mai ilimi da sana'a da fahimta kowa da wanda Allah na yi mai in safiya ta yi waɗansu na aikin gona waɗansu suna ofis waɗansu karatu waɗansu kan waka sun kai haka nan Allah ya so sun asalin gidansu kan ice ne gidansu bai fitara hi ba ni dai baban gida